yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu alfa radio za kuma a iya jin ta yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage Agnes shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau ma shida ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan sabon nau'in coronavirus na Omicron. Masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani daga bakin likita. A cikin shirin namu na yau wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da likita akan wannan nau'in coronavirus. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu fara da tattaunawar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Binta Ibrahim da Dr. Tasiu Ibrahim. Mai sauraro barka da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. yau ma muna tare da likitan namu ne dr tasiru ibrahim wanda zai mana fassara da kuma karin bayani a game da cutar nan ta corona a 'yan kwanakin nan an samu bullowar sabuwar cutar wacce ake ce da ita omicron a da mun yi fama ne da delta da sauransu likita masu sarare suna so su sani shi ita omicron din nan tana da bambanci ne da sauran wato ire-iren wannan kwayar cuta ta coronavirus alhamdulillah masu saurare assalamu alaikum ah, kamar yadda hajiya ta yi shimfiɗa lalle yanzu kusan wannan nau'i na ita omicron shine yake hauhawa yake shahara a duniya wanda kuma zai mamaye duniya bisa alkaluman hasashe bisa saurin uh, ah, yaduwar shi uh, abin da yake faruwa dukkan su corona ne kamar yadda a jinsin dan adam muke iya cewa waɗannan jinsi ne na larabawa waɗannan jinsi ne na baƙar fata wanda kila mutum da ya ga bangaren waɗanda suka shafi jinsin al'ummar ƙasashe irin ƙasar sin za a ce wannan ɗan china to haka ake samun bambanci a siffa na ita wannan kwayar cuta hmm. tunda aka fara daga aka taho har zuwa su delta yanzu ana kan nau'i na omicron wanda canji ne ita kwayar cutar ke samu sai ta rikida ba tare da ta canza daga koronan kanta ba amma sai ta silfenta ya canza don haka sai a ba ta lakabi to shi wannan canji da bambanci a nau'i na hauhawa zai yiwu tafi cutarwa zai yiwu tafi saurin yaduwa zai yiwu nau'i ya zo mai sauki wannan shine abin da yake faruwa. To menene sabo a game da wannan nau'i? Eh wannan nau'i na Omicron idan muka danganta shi musamman da ta kusa da ita wadda ta gabata Delta an lura da ƙarfin yaduwa wannan nau'i ya fi yaduwa fiye da sauri sannan akwai bincike na kwana kwana nan da ya fito daga imperial college a can kasar london kenan wanda wannan jami'a ta gudanar da bincike mai faɗi wanda take nusar da duniya cewa kada a shagala tunanin cewa nau'i na omicron ya fi sauƙin illa ga ɗan adam a'a ba wani tabbaci akan haka domin yaduwar da kusan asibitoci da suke samun halartar marasa lafiya bai nuna cewa wancan nau'i ya fi delta sauki ba to amma abin da kusan yanzu ya tabbata shine karfin yaduwar wannan nau'i na omicron ya fi sauran nau'i'uka da suka gabata sannan uh, akwai bincike da suka alakanta wannan kwaleji wannan jami'a wato imperial college uh, na cewa sun ga cewa waɗanda suka yi cutar corona a baya ba su da wani ƙarfin kariya da ya wuce kashi 20 cikin 100 na cewa ba za su kamu da wannan nau'i na omicron ba saboda haka wannan yana nusar da cewa mutum kada ya bugi kirji ya ce a ah, ni na yi corona saboda haka na riga na samu kariya ba zan kamu da ita ba a'a wannan kariya bata wuce kashi 20 ba sannan waɗanda ma suka samu rigakafi har sau biyu kusan nau'in AstraZeneca da Pfizer eh, bai wuce su samu kariya kashi sha tara cikin ɗari ba su ma bisa wannan alkaluma na bincike amma waɗanda suka samu ƙari na uku wanda muke ce ma booster dose suna iya samun kariya daga wannan nau'i na omicron kusan kashi hamsin da biyar cikin tamanin to kusan abin da ya tabbata shine rigakafi yana samar da ƙarin kariya daga kamuwa da wannan nau'i na omicron wanda ta fi ƙarfin yaduwa fiye da delta kuma ba abin da ya nuna cewa ta fi sauƙin illa in aka kwatanta ta da ita delta din. To likita bayanin ka ce tana da saurin yaduwa ma'ana yadda take yaduwa din gabgab ya fi yadda aka yi fama da delta da kuma alpha. Haka wannan shine. To a hanyoyin kamuwa da ita wannan cutar bambanta ne da sauran? Babu canji a yanayin hanyoyin kamuwa sannan babu canji a yanayin hanyoyin matakai da aka sani aka yada aka sanar a baya na kare kai. Hmm. waɗanda su ne dai waɗanda muka sani a yawaita wanke hannu a kuma yi amfani da shi wannan takunkumi ko amawali ko face mask a yayin da za a fita cewa an ci gaba da samar da tazara tsakanin mutane an guji samar da cunkoso a tsakanin al'umma a hajja binta a wannan gaba zan so in yi wani kira musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu na sanyi kuma mu ma nan najeriya ba mu tsira ba alkaluma na hauhawa na wannan nau'i na omicron wanda kusan labari da yake yaduwa mafi kusanci shine cewa a makusanta ga shi mai girma shugaban kasar mu ma sun kamu da wannan nau'i na wannan annoba na corona to saboda haka kiran da zan yi shine musamman ga masallatai sallar asuba na lura saboda yanayi na sanyi in aka je sallah sai a kama tagogi duk a rufe rub a kama kobofi duk a rufe rub sai ka ji iskar da ke cikin masallacin tunda ba za a iya kunna fanka ba ba za a iya kunna AC ba sai ka ji iskar ta dumama tsakanin mutane kuma ka ji gefe da gefe ana atishawa ana kwafal-kwafal ana tari wanda ko da ba ma tsoron wannan nau'i na omicron ba mura na yaduwa tsakanin al'umma a wannan yanayi sannan bisa al'ada mutanen mu ba su da ɗabi'a mai kyau na kiyaye atishawa mutum zai atishawa sai ya tarba hannayen shi guda biyu kamar mai addu'a ya fesa a ciki ana yin sallama sai ya miƙa ma na hannun shi na dama ya gaisa da shi assalamu alaikum ya juya na bangaren shi na hagu ya mika ya tashi ya gaggaisa duk ya ba kowa tsaraba daga nan ana tashi sai a tafi gida da an tafi gida kuma a yada tsakanin al'umma da yara ƙanana a cikin gida to lalle wannan bai kyautu ba hatta shi kan shi abin buɗe ƙofar da ake kamawa mutum ya taho ya yi atishawa a tafin hannun shi ya kama abin buɗe ƙofa ya rufe ya ja duk inda wani zai zo zai kama wannan abin buɗe ƙofa shi ma ya damuki wannan kwayar cuta ko da ba omicron ba ko da ta mura ce ba wannan corona ba an yaɗa mura tsakanin al'umma wanda hmm. haka bai kyautu ba abin da ya kamata tsakanin mutane duk wanda ya zama cewa ya sa dogayen hannun riga to sanda zai yi cewa nan ya lankwasa gwiwar hannun shi ya kai atishawan nan a cikin gwiwar hannun shi wanda da wuya a ce ya gaisa da mutane ta nan kamar ni abin da ma nikan yi ina cikin sahun atishawan ta zo Nukan balla maballin rigata sai in dukar da kaina cikin rigata sai in yi wannan feshi a ciki ai jikina ne majina ta ce daga jikina ta fito kuma tufafina ne kuma kayana ne ya fi min sauki maimakon in ce na fesa shi ga al'umma an rage karfin yaduwar cututtuka ya fi min sauki in dawo in ma zan canza kayan in canza a gida ya fi min sauki da a ce ina cikin sallah na fesa ma mutane ko kuma na fesa a hannuna na kama yaɗawa sannan ina amfani da ɗan karamin hand sanitizer na fesawa wanda nukan saka a ajiyuna wani kana kallon shi ya yi wannan amma inda zai miko maka hannu ka noke sai ya zama abin rikici tsakanin makwabta ka miƙa hannun kana miƙa da kun gaisa tura hannunka cikin ajihu latsa hand sanitizer ka kamar ka shafa insha Allahu ka riga ka kashe waɗannan ƙwayoyin cututtuka an zauna lafiya sannan mutane su ilmantu da waɗannan matakai da dukkan matakai da ake sanarwa a baya don neman kariya duk yaduwa da cunkoso in ba wanda ya zama na dole dole ba ba ma dole a yanzu a wannan yanayi ya kamata a guji faruwar haka. To akwai jita-jitan da ake yadawa tsakanin al'umma cewa ita wannan nau'i na coronavirus wato na omicron wato hatta zufan jiki ko kuma ruwan da ke fitowa jiki ta kila miyau ko fitsarin mutu ko wani abu wai za iya samu saboda ita nata canjin kenan. Ya gaskiya. wannan a duniyar eh, masa na kimiyya babu haka eh, yanda waccan ke yaduwa a yanayi na droplets dinnan da muke cewa duk inda aka samu furtsatsi ya tafi wanda karfin tazarar da zai iya yi bisa kusanci domin abinda mutane ba su kiyaye ba kusanci ko magana mutum yake akwai feshi da yake fita idan mutum yana so ya gane haka ya ɗauko madubi wanda ake duba fuska ya kanga gaban bakin shi ya yi magana ya yi magana sai ya kalli madubin zai ga ya disa shi domin akwai wannan furtsatsi da yake fita don haka ake so a rika ba da tazara to ina ga wanda yake tari ko wanda yake eh, eh, atishawa haka zai furtsatsa wannan to wannan furtsatse idan ya tafi ko kuma kamar yadda muka kawo misali a wajen buɗe kofofi ko a ofis ofis ma'aikatu haka wanda zai zo wani ya yi abu a hannun shi ya kama don haka ma'aikatu da wurare da aka ci gaba bini bini za ka ga masu goge goge suna bi hatta abin da ake bude kofa za a kama shi ana goggoge shi saboda ya zama ba a yada wannan kwayar cuta ba amma ba a yanayi na gumi ba ne ake yada wannan kwayar cuta. sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar binta da likita. To likita ya maganar rigakafin cutar corona. Hakika a shine na yi bayani cewa waɗanda ma suka ɗauki rigakafi har sau biyu nau'in AstraZeneca da Pfizer din nan bincike na kusan kusan nan daga wannan Imperial College London ya nuna cewa suna da kariya kusan kashi 90 wanda suka ƙara samun nau'i na uku za su samu sauƙin tsanantar kwari cutar da ɗaukanta kashi 55 har zuwa 80 ah, wanda kuma masana suna ƙara Eh, tsananta bincike don ya zama an dan canza siffar ita kanta rigakafin ya zama ta ba da kariya insha Allahu kusan ga wannan nau'i na omicron wanda ta zo da bijirema tsari na wancan na baya da aka yi bincike domin kariya ga nau'in delta da sauran waɗanda suka gabata ya fi ga rigakafin fiye da ita wannan nau'i na omicron. to waɗanda kwata-kwata ba su fara ba su samu ciwon batun farko um, shi wannan rigakafin idan suka yi shi zai yi tasiri a jikin eh hakika zai yi tasiri za a so su yi ɗin domin yanzu yara daga shekara biyar zuwa sama ma an buɗa musu musamman a ƙasashe da aka ci gaba sannan mata masu ciki da masu shayarwa duk an buɗa musu su karɓi wannan rigakafi sannan tsofaffi waɗanda suna daga rukunin mutane masu haɗari su kamu da wannan ƙwayar cuta mata masu ciki tsofaffi masu juna biyu masu sharuwa duka ana buƙatar su bijiro da gaggawa su nemi samun wannan rigakafi zai taimaka matuƙa insha Allah wajen samar da kariya domin har yanzu ba mu da tabbacin rabuwa da wannan annoba domin duniya ta ma fara shiga a pandemic fatigue ma'ana galabaituwa da ita kanta wannan annoba saboda ta kawo tsaiko ga al'amura daban-daban tun daga bangaren tattalin arziki ga manyan kasashe da ci gaban al'umma da al'amura na ibada wanda musamman kamar eh, duniyar musulunci ta samu tsaiko a ayyukan umra da ayyuka na aikin haji wanda wannan ba karamin annoba ba ne ba karamin jaraba ne ba karamin bala'i bane da ya bijiro ma duniya To har yanzu likita a bangaren mu nan Najeriya yan suna tunanin shi wannan cuta ta corona kaman cuta ce ta manya ko ta masu kuɗi ko kuma wanda suke tsallaka zuwa kasashen waje. Ya kake ganin al'amarin a tsakankanin yan ƙasa? To wannan ba shi da wani asali labari ne na sace faɗi. Shi kawai abin da yake faruwa in lamari ya shafi wani shahararre ko attajiri ko sanannen mutum ya fi duniya ta sani yanzu misali yana kamuwa a eh, hadimai na kusa da shugaban kasa da suka kamu jaridu duk sun sanar duniya ta sanar ba kamar wani bawan allah talaka da yake wani lungu ya kamu har yayi ya gama ma ba wanda ya sani to wannan eh, eh, shine bambanci na shahara ana jin labarin su waye suka kamu kaman can farko Allah ya ji kanshi eh, marigayi abba da ya kama ba inda ba a ji ba amma eh, kila akwai wani bawan Allah a jihar Kano jihar Zamfara da ya kamu ya yi ya gama ya rasu ma amma ba wanda ya ji wani ma ba a iya fahimta domin za a tsaya a lamarin mura ne ya sarke tsoho ne har ya rasu ba amma kai shi asibiti ba akwai irin waɗannan alƙaluma da ba a sani saboda haka yanzu tsakanin al'umma mutane da yawa sun san sun yi wannan annoba ba maganan waɗanda suka fita waje ne ba maganan eh, attajirai ne take tabawa ita jarauta irin wannan da rashin lafiya ba ya bambancewa tsakanin talaka da mai kuɗi mai kuɗi ma sai ya fi samun kariya domin kila zai iya zama gida bai fita ba yana da abin da zai ci kila supermarket zai je ba kasuwa irin tamu ta gama gari ba yana da kuɗin siyan hand sanitizer yana da kuɗin siyan face mask yana da kayan goge-goge sannan in zai fita ma a motar kan shi zai fita ba motar haya inda akwai cunkoson al'umma ba saboda mun ga inda abin ya nakasa al'umma irin kasashe kamar su india lokacin da da annobar delta ta barke musu mun ga yadda ta yi rugu da ƙauyuka da al'umma ga masu babbaka mutane bayan sun mutu ai wuraren ma karanci suka inda za a rika kona mutanen eh, ya yi karanci a wancan lokaci haka mahaƙa makabarta na musulmai cikin watan azumi yake faɗan yadda ma baya ma iya samun yin azumi saboda aikin haƙan kabarurruka. na musulmai da suke rasuwa abin eh, ya musu tasiri kuma indiya ƙasa ce wadda ta fi najeriya a ci gaba a ɓangaren lafiya amma jarabtar ubangiji ta sauka a kansu irin wannan kuma mun ga yadda suka jigata kuma ba wai ma attajiran bane suka rasu a'a talakawan su ne ta ruguruguda suka ta yawo neman iskar oxygen abun ya faskara wannan shine to wannan magana na larura ce ta attajirai ba gaskiya ba ne ko kanan. daga ƙarshe likita wani jan hankali za a yi wa al'umma domin su kiyaye da kuma ɗaukan matakan da ya kamata wurin kariya akan wannan ciwo na corona. to alhamdulillah jan hankali da zan yi shine mu ci gaba da gode ma Allah cewa wannan bangare namu na duniya al'amarin ya zo mana ma da sauki sai mu ci gaba da gode ma Allah ba al'amari bane za mu fito muna tunkaho muna isgili ko muna nuna mu mun isa domin muna ganin yanda yake ga manyan kasashe sannan manyan kasashen nan sun ma koma rufe kasashen su kamar baya wanda mu ba mu samu wannan matsala ba saboda aka mu ci gaba da gode ma Allah mu ci gaba da bin matakan kariya da aka faɗa Allah ya duba ya ci gaba da sauƙaƙa mana manyan ƙasashen nan su abun ma ya fi zama matsala gare su sannan muna gani akwai ƙasashe irin su Saudiya ga fatawoyi nan da muke gani da malaman su duk suna nan amma ake rufe ake hana abubuwa da dama eh, muna gani saboda haka mutane su rungumi matakan kariya da aka sanar Ƙasashenmu muna ganin yadda ake fita neman lafiya a manyan ƙasashe muna ganin yadda shahararsu ya isa wajen iya ɗabbaka ɓangarori na kafa lafiya mun ga misali farkon fitowar wannan annoba yadda ƙasar china ta gina asibiti mai gado dubu na isa na faɗa kusan cikin kwana goma wanda al'amari ne da ba zai yiwu ba a irin wannan ƙasa tamu amma kuma muna ganin yadda mutane suka tagayyara ƙasashe aka mutu irin su italiya su faransa su Jamani su ingila su amurka hatta irin ƙasashe irin su isra'ila muna ganin yadda mutane suka mutu muna ganin yadda suka jigata muna ganin yadda suka samu koma baya a tattalin arzikinsu to amma mu allah ya kawo mana da sauƙi domin Allah bai jarabce mu da abin da ba za mu iya ɗauka ba saboda haka mutane mu ji tsoron Allah mu daina wasu abubuwa na baki da za mu iya tunzura kushin ubangiji domin ba isar mu bane ba don mun fi waɗannan ƙasashe ne domin akwai ƙasashe na musulmai da su ma sun ga wannan jarrabawa fiye da abubuwan da mu muka gani hatta alkaluma da ƙasar saudiya suka gani ya fi namu wannan ƙasa. to amma su ma sun ɗauki matakai aikin haji da umra suna daga cikin manyan ayyuka da suke kawo kuɗin shiga ga kasar saudiya amma suka tsayar da wannan ayyuka na ibada domin shigowar wannan annoba da ta addabi duniya baki ɗaya saboda haka wannan ya wuce mu'amalar ƙasa ita kanta mu bi ka'idojin nan babu wani matsala a ciki don ka wanke hannunka za ka samu insha taimako babu wani matsala idan ka yi amfani da hand sanitizer insha Allah babu wani matsala idan ka sa wannan amawali na takunkumi a sanda za ka shiga cikin al'umma domin abu ne yanzu sananne babu wani damuwa akan haka babu wani matsala idan ka guji shiga cinkoso eh, dan bai zama dole ba duka waɗannan su ne matakai da aka zaburar da al'umma kuma aka kiyaye domin in kai ka tsira da wannan cuta in ku ka ɗauka ka yaɗa ma wani mai mai kaushi wanda karfin garkuwar shi bai shahara ba misali dattijon ka ne ka ɗauki wannan kwayar cuta ka je gida ka gai gaida tsohonka shi ka sa mai shi kuma karfin garkuwar shi bai iya samar mai da kariya daga wannan kwayar cuta ba ya galabaita ya rasa ran shi lallai al'amarinka yana hannun Allah domin ka ki ɗaukar matakin da ya kamata Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. azaba Allah azaba gobe Leji ya kwaɗai ce yau gobe dan ka bashi yake so da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mai sama Allah ya taimake su amin yanzu kuma sai filin kwalamar mu. mu da zuwa zauren mu na yau da gobe. A wannan makon a filin mu na girke-girke muna tare ne da girki ko in ce muku da fadafi irin na nufawa. To Hajiya Jummai me muke da shi ne daga bangaren nufawa a yau? Kulikulin ne ko ko kwamin ne? Mu nufa da yake an samu da kulikuli ba za mu yi kulikuli ba yau. Muna da miyan mu iri-iri da muke yi. Muna da kamu kamu da ake ce mishi koko adi. Koko adi din shi ne za a yi koko da kuma adi adi shi ne ake kira dinya a in ya baki din da ka sani shi za a yi shi zaka gan shi na da daɗin shi in aka kokon na za ku cewa koko adi dinya baki da su amma kan shi daɗi kanshi zaka ji kanshin wani iri zaka ta mamaki ya aka yi wannan har ma inda ake yin shi ma ana sayarwa zaka ga an yi wani irin layi zaka ga mutane sun zo da kwanuka za su siya da saboda shi ba shiga ba amma yana daɗi to katsina za su yi shan wannan abincin na kuwa Wani yare zai iya sha da saboda daɗin shi to hajiya gabatar mana da wannan girki to wato shi ko ko abin kamun ka zaka samu ko kamun gero ko kamun dawanka yadda kake so za ka nika shi ya zama ruwa paste ka ta ka aji shi to shi dinyin za ka same shi za ka dafa shi ka daka ruwan dinyin shi za a sa a wuta za a yi wannan kokon da shi to amma kin ce a dafa shi dinya shi mhm. kafin a cire mishi man bawo bawo nan nashi ko sai an cire bawo bawo ai wannan hulan za a cire za a cire hulan dinya dan hulan kawai ake cire eh sai kuma sai kuma a daddaure shi a ciccire wa'anda ba su da kyau a komai za ka yi za ka yi sauti da a kun za ka gabe da kyau za a ciccire sai a gyara sai a zo a dafa shi da hu in da ku za ka ga ruwan ya fito za ka za ka tace ruwan zai fafashe shi da kanshi zai fafashe sai a tace ruwan to ruwan za a sa da shi za a yi kamun wato shi kamun shi ba suga amma yana da daɗi kuma wannan kamun masu ciwon suga za su iya shan shi da saboda shi ba shi ba shi ba suga wato daga ainihin sa ya fito daga 'ya'yan itatuwa 'ya'yan itatuwa to wannan abun tun ani ba iyaye suke shan shi hmm. za ka ga cashe za ka ga iya musu da karfin su da wuya ka ga mutum ya ci kafa na mishi ciwo ba ni ma karan kana ciwon kafafuwa ne ke yi da saboda shiga an bar gida an bar gida hmm. to kowa kuma bar gida wala gida ya bar shi to wannan kukon daga bawa haka muke shi shi shi yasa kaga ba dafa mutum kaga yana tsalle tsalle shi yana da karfin shi kuma kuna iya dukan katsina a haka a sosai ma ku katsina ma wane ku to shi ko ku aiko duk wani kunu zaki ga ana da dan mahadin sa to shi yana da mahadi to wato shi kokon ka san ba za ka zauna ka sha ko sallah ba ai dole za ka wani abu akwai wani abun da za ka hada da shi kamar dai snacks hmm. wake ne za ka sayawa kanka farin wake ka ciccire duk abubuwan da bai da kyau sai ka sa ruwa in ka zuba mishi ruwa ya dan yi laushi ba a cire bayan waken oh, ba a cire bawon shi haka za a bar shi zai dan yi laushi kaɗan ba wai laushi zai sosai ba laushi dan kaɗan ne sai ka zo ka nemi dutsen ka ka sa tattasan ka da atarunka ka da albasa eh. sai ka ringa nika shi ka babbaje shi garas garas garas garas ka babbaje eh to amma san injin wani lokacin ji sai sai ya baka abin da baka ji daɗi ba sai ka gama injin din ca baka san ya nuku sosai don ba a son ruwa ya mishi yawa idan ka kai nika aka maka nika da tattasai da tare ka sai ka sa magi da da gishiri ake sawa amma yanzu da yake ido ya buɗe mm, akwai cin kowa na cin magi mm. sai ka dan sa magi tasanka da ka da albasanka sai ka zo ka yi shi ka ganshi kamar yadda ake kulikuli nan dai za ka ganshi Ne faɗin nan akan ga yi shi a hannunka da manja ake cin wanda da ana so a ganshi yayi ja ya dan sha'awa to ya ake yi za a zuba manjan ne a ciki ko kuwa duk ya mana daki daki manjan ka na kan wuta ka dan sa albasa ya dan taso yayi zafi wannan shi shi cancan din ka riga ka nika akwai tattasai da tarbo da bawon duk ka nika shi wato shi ne da turanci za a ci mishi high protein high fiber diet tun daga gashi bawon ba a cire ba kuma shi wake a turanci protein ne mm. abin da ke gyara jiki ko baka ba to sai ka zo sai ka ringa juya shi kamar yadda za a juya kosai komai dai na ciki komai dai na ciki mm. sai ka zo ka nemi ruwanka ka ajiye manjan ka na wuta ka dan sa albasa yana tasowa sai ka sa hannunka ka ringa ka ringa gyaggyara waken kana yin shi ya zama falla falla falla falla kana tabule shi kana tabule shi sai ka sa a manjan ka sai ka sai ka ringa juya shi a hankali in ruwa ya mishi yawa zai fafashe wato ba zai zauna a wuri eh, ɗaya ba zai zauna a wuri ɗaya ba sai ka bi shi a mm. hankali ka juya shi sai ka ga ya fito maka garas garas in kana cin shi shi ba kamar kosai ba saboda shi ainihin waken babari ya jiku sosai ba kuma ga bawon shi kuma ga bawon sai gan shi garas garas kana cin shi ba na kashi na gwanin sha'awa kana cin shi garas garas kaman kaman kana cin biskit kuma kaman kana cin kosan rogo a yanda shi kaman kosan rogo to ka nemi koko a dinka kana sha kaman ma ni a kamun gaba na yanzu sha wallahi yaɗi. kowa bar gida gida ya bar shi wannan da katsina kike to katsina duk wanda mun shi ya tsinke yayi man magana akwai adireshi To ai shi wannan koko adin da kuma wannan cancan din duk baka tsirin da ya rigima ya je shashi sai ya aure hudu a can garin fawon kuma sai mun tsaga mu warawara dan kin san mu da maka tsina ba mu ne duk wanda ya rigima ta yi kwaɗayi a bashi adireshi ya kira ni to ya tabbata sai aure hudu daga nan 90 Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu ne yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.